bid'a wa kullu bid'atin dalalah wa bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai dimbin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na asabar yau uku ga watan Ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tara. wanda kuma yake daidai da sha tara ga watan biyar miladiya ta 2018 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna cikin tafsir suratu maryam alaihassalam a gabanin mu shiga tafsiri a doriya akan abinda alaran ma ya faɗa dangane da neman taimako daga 'yan uwa musulmi na abin hawa wanda za a rika fita da shi zuwa kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wanda an san wannan yana daga cikin aikin annabawa wa ma nursilul mursalina illa mubashirin wa munzirin wannan shine abinda annabawa suka zo yin sa kira zuwa ga Allah ta hanyar yin albishir da kuma gargadi wannan aiki nasu bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama babu wani annabi da za a sake aikowa don haka sai aikin ya zama ya koma kan malamai waɗanda suka karanci abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari na karantarwarsa su ne suka gaje shi a kan wani aiki babu yadda za a yi aikin kira zuwa ga Allah ya gudana sai da tallafin duka al'umma idan ya gazanci annabi sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa wanda yake samun tallafi kai tsaye daga Allah subhanahu wata'ala Allah bai saukar masa kayan da zai rika fita da su da awa ba ya bar shi shi da sahabbansa a tsakanin su ne za a haɗa dukkan bukatu duk sanda za a fita wata tafiya ko za a fita wani jihadi to annabi yakan shelanta wasu su ba da dawakai idan yaƙi za a yi wasu ba da makamai wasu su ba da guziri da haka ake fita idan aka zo gina masallaci na ma kowa zai kawo abin da allah ya hore masa idan aka zo fada da masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya gaya wa sahabbansa ya falalar wanda zai fada da masallaci a samu cikin sahabbai wanda zai zumbur ya riga kowa saboda su a wancan lokacin ya suke yi in aka ce ga wani aikin alkhairi to kowa yana son ya zama shi ya yi shi kafin dan uwansa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man yashtari bi ruma falahu aljanna waye zai sayi rijiyar ruma wata rijiya ce da musulmi mutanen madina suke shan ruwanta to ya zan tana hannun wani bai hude shi kuma sai an biya shi a yabi ruwan wani yana da kuɗin da zai saya wani bai da shi annabi ya shelanta wa sahabbai waye zai sayi wannan rijiya ya mai da ita dan Allah yana da aljanna sahabbai suka yi zumbur suka ce na usman ya yi zumbur ya tashi ya ce shi ya je ya biya kudinta ta zama ta kowa da kowa shi ma ya gugarsa ta zama kamar gugar sauran musulmi idan ya zo shi ma yadda kowa zai bilayi sai an zo kansa ya iba haka shi ma gidansa sai an zo kansa ya iba annabi sallallahu alaihi ya nemi wanda zai sayi filayen wato gidajen da suke gefen gonakin da suke gefen masallacinsa domin a faɗaɗa masallacinsa nan ma sayyidina usman ya fitar da maɗuɗin kuɗinsa ya bayar aka zo jaisul usra dan ma sayyidina usman ya bayar da fiye da yadda kowa ya bayar tare da cewa sauran ma duk sun bayar ba shi kaɗai ya bayar ba to kasancewar shi yafi kowa yalwar dukiya a lokacin ya zama da dukiyar da ya bayar ta fita kowa to haka duk sanda aka ce ga wani aikin aljanna to gaggawa suke yi su ga cewa sun yi wannan aiki sun samu gidan aljanna saboda haka ya kamata waɗanda Allah ya hore musu abin hannu har ma wanda yake da ɗan kaɗan wallazi na laye jiduna illa juhudahum iya abin da za ka iya kakkare na alkhairi la tahqiranna minal maarufi maruf nabi kakkare da alheri ko ya yake ko ya yake kakkare na shi haka sahabbai in aka ce a tawo tallafi kowa yana bayarwa daidai karfinsa ba ana zirawa zira ido cewa ana jiran wani ne kawai zai yi ba kowa zai iya abin da zai iya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda ake cewa ahlus suffa waɗanda suka zo madina ba su da gurin kwana sai suka riki masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin gurin kwana da sun zo a makare gidajen al'ansar duk sun cika da baki sauraka babu inda za a ji su a gidan mutanen madina gidajen mutanen madina sauraka sai suke kwana a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama a gabansu annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tashi ya shelanta irin wannan neman taimako kamar yadda Allah ramma yayi sai su ga kowa yana kawo gudunmawarsa kowa yana kawo gudunmawarsa abin yana musu ciwo su ba su da abin da su bayar saboda sun baro duk abin da suka mallaka a garuruwansu sun yi hijira nan kuma da suka zo ba su da wata sana'a saboda baki ne ba su ma gama sanin garin ba da haka dan suke zaune sai idan annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo masa abinci ya samu rarar abinci bayan gidansa ya kai musu su ci to abin yana musu ciwo a ce gashi musulmi suna bada da taimakonsu amma su ba su da abin da za su bayar wanda ya sa kamar yadda zuwa cikin sayar bukari ya sa suka rika fita suna zuwa suna yin dako sai su yi wa dako abinda suka samu na dako idan aka ce a kawo taimako su ma sai su je su ba da nasu to haka ya kamata mu kasance kada mutum ya rena alkhairi ko ya yake bai san wanne ne cikin ayyukansa Allah zai karba ba ka yi ayyuka da yawa amma baka san wanne ne Allah zai karba ba kuma wanne ne zai zama maka hanyar zuwa aljanna a bara kamar a irin wannan lokaci a nan masallacin lokacin zuwan sheik abdulwahab an yi maganar kyamara cewa masallaci kamar wannan wanda yake da ɗimbin alkhairi irin wannan a cikin gari irin wannan na masoya sunna masoya annabi masoya musulunci kamar wannan gari na bauchi a ce masallaci kamar wannan ba su da kyamara ta daukan karatuttuka in da kyamarar suna tv da suke zuwa da tasu su ma jiya tasu ta ƙone sai daga kano aka aika yanzu aka kawo wata da sassafe a ce an rasa samun kyamara sai guda ɗaya abin takaici ne wato abin habba daɗi jiya aka sake maimaita wannan karatu ina gida sai aka sa shi a usal tv sai na gan shi yana magana sai na tuna kuwa ni na baro masallaci kyamarar nan guda ɗaya ce har shekara ta zagayo a yana cewa idan ba a yi ba kuwa za a haɗu da shi to kaga ashe zai dawo ya samu abin nan jiya yau a gaskiya akwai takaici na tabbata akwai waɗanda za su iya sayan kyamarori goma ba a cikin mahalarta wannan masallacin ba wani abu ne da zai gagare su to amma watakila ko ana ganin kamar ba abu ne mai muhimmanci ba ko ana ganin kamar wani abu ne da mun kayi shi kamar ba lada za ka samu ba tare da cewa aka si. wanda zai dauki kudinsa ya sanya cikin abin da za a yada da'awa duk inda karatun nan ya ji kana da kamashu da kai da wanda ya karatun da wanda ya sanadiyar karatun duk za a banku tarayya a cikin lada ba a san waye cikin kuma zai fi lada ba sai wanda ya fi ikhlasi saboda karatun nan kuma in an yi shi ba ka san ranar da zai tsaya ba a ce an daina amfana da shi yanzu yayin da wannan mai ai kyamara da shi wanda zai tsaya yi rikodin da wanda zai taimaka a yi wani abubuwa a tsaya a ɗauka ba sai iya inda ya tsaya ba to a ce wani alkhairi mai gudana a ce ka ja hannunka ka rike kana ganin kamar ba shi da muhimmanci abin da takaici ina fatan wannan kira da shi alaramma ya yi da wannan tunatarwa da na yi za ta sa zaburar da 'yan uwa waɗanda suke sauraron mu a nan ko wanda wannan kira nawa zai je kunnansu su yi hoɓasa su samar da wannan abu da ake tsananin sa allah subhanahu ala ya samu dace ubangiji subhanahu ala ya sanya mana ayyukanmu da muke yi da wanda za mu yi nan gaba cikin mizanin ayyukanmu na lada ubangiji ya fi mana kurakuranmu game da muka saba akwai kaɗan daga cikin tambayoyi za mu ansa sannan mu ci gaba da karatu akwai wani ya rubuto tambayoyi guda biyu a tambayar ta farko magana ne akan cewa ya ji kamar wani malami yana batun cewa mutumin da ya bar sallah mutumin da ya bar sallah ta wuce ko ya rama daga baya ba za a karbi sallar ba don Allah yana son karin bayani akan haka tambayarsa ta biyu kuma yake cewa maganar hudubar suna domin shi ma ya ji wani malami ya ce babu wani abu sunan shi hudu ba idan an haihu waɗanda su da tambayonsa guda biyu tambayar farko a ba na jin akwai wanda zai ce in an bar sallah da irin wani zai ce in an bar sallah ba za a rama ta ba sallah iri biyu ce ake bari akwai wanda ake bari da uzuri akwai wanda ake bari ba uzuri akwai wanda zai bar sallah saboda ya yi bacci bacci ya ɗauke shi har lokacin sallah ya wuce shi ya kwanta bai farga ba sai ya ga rana ta fito bai samu ya tashi ya asuba ba daga lokacin sallah ya wuce shi to babu wanda zai ce ba zai rama wannan sallar ba ko wanda wani abu zai shagaltar da shi ya mantar da shi har lokacin sallah zai wuce bai an kara ba to shi ba wannan ba a cewa idan ya ya ya yi sallar ba za a karba ba wannan nassi ya zo akan cewa waɗannan da suka bar sallah saboda wannan uzuri za su rama kuma wanda ita ce su? man nama an salati man nasiya man nama an salati aw nasiyaha wa wa lahu kafaratun illa dhalik annabi ce wanda ya manta sallarsa ko yayi bacci ya bar sallarsa to ya sallace ta idan ya tuna kuma wanda ita ce kafararsa Allah cewa aqimis salata da zikiri ka tsayar da sallah domin tunawa da ni yayin da ka tuna ka manta ka tashi ka yi sallah na sallallahu salama ya yi sallar la'asar bayan rana ta faɗi lokacin da kafirai suka shagaltar da shi har rana ta faɗi bai ankara ba ce shagaluna an salatul wusta mara Allahu buyutahum ya yayi addu'a a kansu cewa sun shagaltar da shi daga sallar la'asar Allah ya cika gidaddajin su da wuta to duk waɗannan uzurruka ne da za su sa mutum ya bar sallah kuma in ya tuna ya rama babu wani malami da ya taɓa cewa irin wannan sallar ba za a rama ta ba ah, barin sallah ta biyu shine mutumin da zai bar sallah da gangan yana ji aka an kirawo sallah yana ganin masallata sun tashi sun shiga masallaci suna sallah shi ya zaman sa keme mai kin sallah har a zo lokacin ta zo ya wuce to wannan shine malami suka yi sabani a kansa shin yana da damar ya sake yin sallar nan a karba bayan wucewar lokacin ta ko ko yayi wa kansa asara ta har abada sai dai kuma ya ta tuba da ta istidraki da filfilu to ne aka samu sabani jumhur suna ganin cewa zai iya rama ta ko da kuwa lokacinta ya wuce ko da da gangan ya barta zai iya rama ta suna ganin cewa tun da har wanda ya yi bacci ko ya manta aka ce ya rama to ya kamata shi ma wannan ta masa sai ya rama ce sai ka biya wannan sallar saboda haka sun yi kiyasin wanda zai bari da gangan akan wanda ya bari da uzuri suka ga cewa sai ya rama wasu daga cikin malamai su kuma suna ganin cewa ba zai rama ba wato ko ya rama ya yi a banza ba ladarta zai samu ba saboda suna ganin bai kamata a yi kiyasinsa ga wanda yake da uzuri ba sai wanda yake da uzuri shi yana da hanzari da ya sa aka sake bashi wata damar aka ce to ka samu kana da uzuri to amma an ara maka wata dama da za ka rama wannan sallar ce rama sallan nan da zai a karbe ta a bashi ladanta ba ukuba ce aka yi masa ba gata aka yi masa da a ce ukuba ce aka yi masa to shine za a ce wancan shi yafi cancanta aiwa ukuba saboda shi da gangan ya bari to amma ba ukuba ce aka yi masa ba yayin da aka ce rama a karba kamar mutumin da ya bar ya bai zo jarabawa ba ne ko ya makara wajen zuwa jarabawa wani yana da uzuri wani bai shi da uzuri wanda ya zo yana da uzuri bacci ne ya dauke shi ko ba shi da lafiya tafi karɓar magani har lokacin jaraba ya kai awa ɗaya da fara jaraba misali lokacin da za a hana kowa shiga sai ya zo da hujjarsa sai ya ce to tunda da har yana da uzuri a yafe masa shi ya shiga a yi wannan jarabawa duk da lokacinta ya wuce wani kuma ya zo a tambaye shi bai uzurinsa ya ce gaskiya yana sane kawai dai haka ya ga dama haka ya ga dama haka shi yanzu ya ga dama ya fara ce to kama za ka yi jaraba ba to kaga wannan na farko taimaka masa aka yi amma na biyu ba aka yi masa suka ce to haka nan wanda zai bar sallah da gangan ya ƙiyinta har lokacin ta fita to ukubarsa ne ko ya yi ka a karba kuma suka ce babu wani nassi karara da ya fito bayyana cewa irin mai wannan uzuri wato irin mai wannan ganganci yana da wannan damar tera masalla an samu nasi akan wanda ya manta da wanda ya yi bacci wanda kuma waɗannan uzurruka ne karɓaɓɓu a shari'ance bacci uzuri ne karɓaɓɓe a shari'a hakanan mantuwa uzuri ne karɓaɓɓe a shari'a amma ganganci wanda ba uzuri ba ne a shari'a sauraka suka ce bai kamata a yi yasin wanda ya yi da gangan ba a kan wanda yake da uzuri to wannan shi ne ra'ayin ibn hazm ibn taimiyya da al'iz ibn abdussalam duk suna da wannan fatawa ta cewa ba shi da wannan dama duk suna ganin da yin sallah kafin lokacinta da yin sallah bayan lokacinta duk ya kamata ya zama abu daya duk kowanne ya yi sallah a wajen lokacinta suna cewa mutumin da zai zo ya yi sallah haka kawai ba da dalili bai yi sallah kafin lokacinta a zahar ba ta yi ba karfe sha ɗaya kawai ce shi yana da wasu abubuwa da zai je ya yi bara kawai sallarsa ta azahar sai ai yayi sallah kafin lokacin ta ba za a karba ba su ce to haka nan wanda zai bari sai lokacin ta ya wuce shi ma ya zo ya yi to dukkanin su ai sun yi sallah ne a wajen lokacin da aka kayyade mata inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta Allah ya sanya wa sallah lokaci kayyadajje to kaga zaka ce kowa zai iya yi a kowa da zai iya yi koda bayan lokacin ta ya wuce da gangan kuma a karba to ya zama na cewa tana da lokaci ya zama ba shi da wani amfani yadda lokacin ya zama bai yi amfani ba to ala yi halin wani ra'ayi ne daga cikin rayukan malamai daga cikin malamai kamar yadda muka faɗa waɗannan sun ambaci wannan ra'ayi amma ba wai yana nufin cewa idan mutum ya ga zai rama ba ya rama kuma ga laifinsa a nan saboda jumhurin malamai sun tafi akan cewa ya rama din haka ba za a ce wai laifi ya yi wa Allah ko ya yi zunubi ko ta ko masa ba cewa me yasa ya haka a in ya ga zai rama a bashi ya rama su kuma waɗanda suka ce ba zai rama ba suna ga cewa ya yawaita na filfilu waɗanda na filfilu da su za a yi masa ciko a sallarsa da ta samu tangarɗa rana gobe kiyama kamar da ya zo a hadisan abdullahi dan masud saboda ka in an je lahira ka zo hisabi sallarsa ta samu tangarɗa ita za a fara yau mutum hisabi daga cikin ayyukansa idan aka duba aka ga ta samu tangarda sai Allah ce to a duba ta in sai yana da nafilfilu idan yana da su a dauko a cike masa sallarsa suka ce to sai yawaita nafilfilu yawaita qiyamul layli don su zama ciko ga abin da ya bari na sallarsa ta farilla maganar hudu ba babu wani hadisi da ya maganar hudu ba akwai hadisai da suka yi magana ɗaya maganar kiran sallah ɗaya maganar ikama wanda dukkaninsu hadisai ne wanda ba su inganta ba na kiran sallar bai inganta ba na ikamar bai inganta ba in aka yi maka haihuwa abinda dai za ka yi wa jaririn shi ne addu'a kamar da aka sani wannan wani abu ne da aka shara'anta yi wa jariri addu'a bayan an haife shi kamar da allah ya kai to mana mahaifiyar maryam da ta haife shi falamma wada'ata qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lam bi ma wa laysa dhakaru kal unsa wa inni sammaytuha maryam sai ta ce wa inni u'izuha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim shi ta yi mata addu'a kana iya wa yaron ka addu'a kuma duk wani ma wanda zai je an yi maka haihuwa yana iya maka yana yi ma yaron ka addu'a Allah ya sa masa albarka Allah ya albarkaci rayuwarsa Allah ya azurta ka birrinsa wannan duk wani abu ne wanda shari'a ta zo da shi amma su waɗancan hadisai guda biyu waɗanda suka yi magana kiran sallah da ikama dukkan su hadisai ne da malaman hadisi suka tabbatar da rauninsu ah, akwai wanda ya rubuto doguwar tambaya amma dai abinda ah, a takaice abinda take ta shine mutum ne ya auri aka aura masa yana can wata ƙasa aka aura masa ah, mata shi baya santa ita ba ta san shi don haka ya maki yadda ya sa a kai ta inda yake ana suna zaune a haka shi bai aiko saki ba ta kuma tana na amatarsa a gidansu to sai wani lokaci wata tafiya ta kama ta ita matar ta hau jirgi za ta tafi wata bukata ta ta shi kuma ya hau jirgi shi kuma ya zo kasar to kicibu sai suka hadu a airport da shi da ita mai san cewa matarsa mace ita ba ba san shi ne mijinta ba shi mai tambayar yana cewa wannan abu ya faru a kasarsu abin ya faru shi yasa yake tambaya a kai ba wai shi ya hada abin ba shi yasa ni ma nake maimaita da na kula cewa fiction ne kawai shi ya tsatsara abinsa to da ba zan faɗa muku ba to amma ya nuna min cewa abin ya faru a kasar su a gane abin ya faru a akara saboda haka yake sanya ji hukuncin abin shi yasa zan fade shi to ya ce sai suka hadu a airport ita ba ta san shi ba shi bai san ta ba ba san mijinta ba ne shi bai san ita ce matarsa ba da aka ɗaura masa aure da ita su sauraka sai suka haɗa kai sai suka je hotel sai suka kwana tare to wai tambayar da yake yi wai yanzu ya su tun da matarsa ce ai ta ma mijinta ne hukuncinsa shine hukuncin da za a ba mazinaci haka za a su laifin da za a ba mazinaci haka za a ba su duka domin annabi yana cewa wa inna mali kulli mri'in manawa dukkaninsu abinda suka yi niyya shine wannan zinar da ita da shi ko ba wannan suka yi niyya ba annabi ya ce wa inna mali kulli imri'in ma nawa kowane mutum ana bashi sakamakon niyyar sa ne sauraka sa ita za ta bi shi anan ita ma ta ita za ta bi ta saboda ka dukkanin su suna da laifin waɗanda suka yi zina ko da kuwa akwai aure tsakanin su laifin zina ne yana nan tabbace a kansu kamar mutum ne ya sadu da mace a tsammanin sa matarsa ce kaga ba a kama shi da laifin zina ko da haihuwa aka samu tsakaninsu ɗan nasa ne wani ita ce shubha saboda mai sau wannan rashin sani ya yi tasiri da kuma niyyar da take cikin zuciyarsa ta cewa matarsa ce ya kusanta ta wannan niyyar da yake da ita a zuciyarsa da rashin sanin ba matarsa ba ce shi ya hana a ɗauke shi a matsayin mazinaci ballantana a yi maganar haddi ko kuma a kore ɗan da ya faru da ya auku tsakaninsa ce ba ɗansa ne na shari'a ba to haka nan ma

ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا Allah maɗaukakin sarki ya ce wa in minkum illa wariduha ba wani ɗaya daga cikin kuface ya shige ta wato wuta kana ala rabbika hatman maqdiya wannan ya zan abu ne tabbatacce kuma zartacce daga ubangijinka ga ubangijinka sun manunajji na takau sannan mu tsayar da waɗanda suka yi takawa wa zalimi na fi ya? mu bar azzalimai a cikinta a durkushe a kamar da jiya muka fara tafsirin wannan aya cewa malamai sun yi saɓani game da fassara wari doha da Allah ya faɗa a cikin ayar shigatta shiga ake nufi wato ana nufin mutane za su shiga cikin wuta ne a ranar gobe kiyama kowa sai ya shiga cikin wuta ko kowar abu daban ake nufi wasu daga cikin malamai suka ce ana nufin hawa ta kan siradi game da muka yi bayani hawa da za a yi a kan siradi a tsallake wuta shi ake nufi a nan duha ana nufin ƙetare ita kan wuta ɗin ta kan siradi wanda Allah zai tsirar da masu taƙawa ya kuma jefa azzalimai a cikinta ya bar su a durkushe a gurfane a cikin wuta suka ce wannan ake nufi da ka sani cewa Allah subhanahu wata'ala zai kusanto da kowa kusa da wuta domin wanda ya samu kubuta daga wuta ya san cewa ni'ima aka yi masa babba domin abinda baka san shi ba na azaba in an kawar maka da shi ba za ka gane cewa ba za ka gane girman ni'imar da aka yi maka ba amma yayin da ka gan shi kuma kaga yadda Allah ya kubutar da kai kai ya tsare ka to duk sanda ka tuna zaka tuna wannan gagarumin ni'ima shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljanna faqad faz wanda duk Allah ya nisantar da shi daga wuta ya kautar da shi daga wuta sannan ya shigar da shi aljanna to wanda ya samu babban rabo wato ya fahimci cewa akwai wata azaba ta jahannama ga yadda take kuma ya ganta gaba gare shi sannan kuma Allah fitar da shi daga wannan to nan ne zai kara gane girman ni'imar da Allah ya masa da girman rabo da ya samu ci wannan hikima ita ce hikimar kusantar da kowa da kowa da masu tsoron Allah da marasa tsoron Allah da muminai da kafirai duk gaba ɗaya a kusantar da su zuwa ga jahannama domin muminai su fahimci ainihin girman ni'imar da Allah ya musu to wasu suka ce wannan shine ake nufi da wari duha din da Allah ya faɗa anan shine haye siradi wasu daga cikin kuma suka ce ana nufin al-ishraf wal muqaraba shine a matso mutane kusa da ita su hangota amma ba ana nufin ta ba su ma waɗannan mun faɗi abinda suka rike a matsayin hujja da sun ce akwai inda aka yi maganar kalmar wara da ta zo a cikin alkur'ani ko ba tana nufin shiga ciki ba tana nufin matsowa kusa da abin walamma wara da ma a madiyana kisar annabi musa salam yayin da ya matso kusa da madiyan ya matso kusa da ruwan madiyan wani rijiya da ya samu mutane suna jan ruwa a cikinta ai ba cikinta ya shiga ba amma ya matso kusa da ita inda yake ganin abin da yake gudana a gefenta ko kuma waje a tun farsalu wari da hun fa'adla dalwa sayyara matafiya suka zo suka tura mai musu tsinkaye wanda zai duba musu da gano musu inda ruwa yake suka ce to kaga shi ma anan ba shiga ya cikin wani guri ba illa iyaka an aike shi da ya tsinkayo abin da yake kusa da su na ruwa domin ya kawo musu to wannan su ma sun faɗi wannan ra'ayi wasu kuma suka ce a zazzabin da mumini yake a duniya zafin zazzabin nan da yake ji shine kasansa na wutar jahannama saboda haka shi ba zai zama ya sha wutar ya shiga cikin wutar jahannama ba tun a nan duniya rabansa na wannan wuta ya same shi ta hanyar zazzabi da Allah ya dora masa suka kawo hadisin alhumma min fahi jahannam fa abriduha bil ma' zazzabi zafin zazzabi daga wato bucin jahannama ne ku sanyaya wannan zazzabi da ruwa to ra'ayi na hudu wanda shine muka tsaya a kansa shine malamai waɗanda suka ce <clears throat> alwurudu anan ana nufin addukhul ana nufin shiga ta cikin wutar wa in minkum illa wariduha babu wani ɗaya daga cikin kufaci ya shiga cikin wannan wuta ta jahannama sai dai ubangiji subhanahu wataala zai kare muminai masu tsoron Allah daga wannan wuta lokacin da suka shiga <clears throat> su kuma azzalimai waɗanda suka mutu akan kafirci ko Allah ya nufin azabtar da su da wuta kafin ya shigar da su aljanna sai ya bar a cikin wannan wuta a gurgurfane ba tare da sun iya fita daga cikin ta ba wannan ra'ayi shine ra'ayin da yawa daga cikin malamai masu tafsiri sun tafi akan wannan ra'ayi kuma shine abin da aka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhu shi ma ya fassara wannan aya wato wurud a cikin wannan aya da cewa ana nufin shiga akwai abinda ibn jarir at-tabari ya ruwaito a cikin littafinsa da kyakkyawar salsala daga ibn juraish na ata ata yake cewa akwai wani bakawariji ana kiransa abu rashid shine nafi ibn al-azraq ya zo wajen abdullahi dan abbas sai yake so ya faɗi cewa masu tsoron allah ba za su shiga cikin wuta ba saboda allah ce la yasu hasisa ha ba za su ji hargowarta ba ma za su jiwo hargowarta ba wanda ba za ka jiwo hargowarsa ba ba maganar a ce ka shige shi to sai abdullahi dan abbas ya ce da shi Waila a majnunun anta ce kai canka kai maukaci ne aina kauluhu ina fadarsa yaktumu qaumahu yawm alqiyamati fa da humun nar wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda wa in minkum illa yana so ya gaya masa cewa kalmar wurud a alqur'ani ta zo da ma'anar shiga ne saboda gashi inda Allah ce ya ce yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahum an-nar zai jagoranci mutanen sa gobe kiyama ya kuma shigar da su wuta kaga an yi amfani da kalmar fa hum ana nufin shigarwa cikin wuta wa nasuqul na ila jahannama wirda kamar da zai zo cikin wannan cikin wannan sura cewa za mu gargadi za mu kora mujrimai kafirai zuwa ga shiga wutar jahannama ila jahannama wirda zuwa ga shiga wutar jahannama ce to haka nan wa in minkum illa wariduha shi ma yana nufin shiga Ibn jurayj ya ƙara bayani cewa abdullahi dan abbas ya yi ishara ne zuwa ga cewa a alƙur'ani an ambaci wurut wurut ɗin da aka ambata alƙur'ani ya zo da ma'anar shiga fa'aura da humun nar ya shigar da su wuta hasabu jahannam antum wa ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun hasabu jahannam antum laha antum laha waridun kana ce wariduna ku da abinda kuke bautawa duk makamashin jahannama ne kuma za ku shige ta law kana haula'i alihatan ma waraduha ce da waɗannan alloli ne da ba su shige ta ba ce ta kaga waridun ma waraduha kalmar guda ɗaya ce kuma duk tana nufin shiga ce to kaga anan in kalmar ta zo a wani guri a cikin alkur'ani ya kamata ita ma a fassara ta da ma'anar da aka fassara waɗancan ayoyi da shi kada ya zama da tasha banban wannan yana daga cikin hanyar tafsirin alkur'ani wato a yi istidlal a kan wata ma'ana a kan wata aya kalma ce da take ɗauke da ma'anoni sama da da ma'ana sama da ɗaya amma alkur'ani a yawancin guraren da aka yi amfani da ita an yi amfani da ita ne akan wata ma'ana guda ɗaya to sai a fahimci cewa to ya kamata wannan ma'anar ma ta shiga karkashin waɗancan da suka fi yawa ko da a ce an samu wani guri inda alkur'ani ya yi amfani da ita ba da wannan ma'anar ba to idan ya zama na mafi galibin amfani da ita yana zuwa da wannan ma'anar to ya kamata ita ma wannan da ake saɓani a kanta a shigar da ita karkashin alghalib ba a cikin annadir ba to wannan shine abinda abdullahi dan abbas ya yi wa shi nafi'ul azraq hujja da shi akan cewa waccan fahimta tashi ta cewa la ma'una hasisaha yana nufin cewa masu tsoron Allah ba za su shiga ba za su shiga cikin wuta ba yace wannan ya saba da waɗannan ayoyi da suke nuna cewa wa in minkum illa wariduha tana nufin shiga don haka wannan ma'ana ita ce wadda da yawa daga cikin malamai suka tafi akan rinjayar da ita daga ciki akwai al al-imam muhammad al-shankiti muhammad a cikin tafsirinsa adwa'ul bayan ya rinjayar da wannan ma'anar kuma daga cikin hujjojinsa da dalilansa da ya bayar na farko yawancin ma'anarta da ta zo a cikin alkur'ani shine da ma'anar shiga kamar yadda ya zo a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta sannan kuma wannan shine abinda abdullahi dan abbas ya yi hujja da shi sannan kuma a cikin ayar yake cewa a cikin ayar akwai karina akwai abin da yake nuna cewa shiga ake nufi saboda a cikin ayar da Allah cewa in minkum illa wariduha ayar tana nufin kowa zai shiga da mutumin kirki da wanda ba na kirki ba zai shiga cikin jahannama saboda Allah da ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya sai ce thumma nunajji alladhina taqaw sai ce wa nazaru zalimin fiha jisiya kaga idan aka ce za a tserar da waɗanda suka ji tsoron Allah sannan a bar azzalimai a cikinta kalmar a bar azzalimai a cikinta ya nuna duk an shiga tare su sai ya zama waɗancan sun kuɓuta waɗannan kuma an basu a ciki tunda da a ce ba a shige ta ba waridu haɗin ba shiga yake nufi ba to ba za a ce wa nazarun zalimina ba ba za a ce an bar azzalimai ba da sai a ce wa nudkhilu zalimina sai a ce an shigar da azzalimai to amma tun da daman tun farko sun shiga tare sai ya zama sun shiga waɗancan sun fita su kuma waɗannan an bar su sannan Allah subhanahu wataala ya ce thumma nunajji alladhina taqaw kalmar nunajji kalmar nunajji ita kanta mutserar mutserar da waɗanda suka tsoro ya nuna cewa sun shiga wani abu mai halaka inda ba dan sun shiga abu mai halaka ba babu magana tsirarwa saboda yi wannan ita ma karina ce wata alama ce a cikin ayar wacce take nuna abinda ake nufi shiga a cikin wannan aya dalilin uku hadisin da imamu Ahmad da Muslim suka ruwaito hadisin jabir dan abdullah ah, radiyallahu ta'ala huma yake cewa ummu mubashir ta gaya masa cewa wata rana annabi staji annabi sallallahu alaihi wasallama a gaban hafsa binta umar radiyallahu huma yana cewa layar kulin nara in sha Allah min ashabi shajarati ahadun alladhina baya tahtaha annabi yake ce mata in Allah ya in Allah ya ga dama babu wani ɗaya daga cikin mutanen da suka yi mubaya'a suka yi caffa a ƙarƙashin bishiya yana nufin mubaya'a ta hudaybiya bai'atul rizwan babu wani ɗaya daga cikin waɗannan mutane da zai shiga wuta wanda suka yi wa annabi mubaya'a a ƙarƙashin bishiya babu wani ɗaya daga cikinsu da zai shiga wuta su kimanin dubu ne da ɗari hudu cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi wa annabi cappa kan cewa za su tsaya tare da shi wajen su ga cewa sun yaƙi kafirai idan har an ba su izini lokacin da suka je shiga makka aka hana su shiga shekara ta shida bayan hijira aka hana su shiga inda suka sai na Usman ya shiga aka rike shi ke bai samu ya fito da wuri ba har aka fara yada jita-jitar cewa ai shawa ma sun kashe shi annabi yayi a aka yi wato chaffa tsakaninsa da sahabbansa akan cewa sai dai su mutu to wanda duk suka yi wa annabi wannan caffar annabi ya ce to babu ɗaya daga cikinsu da zai shiga wuta sai hafsa sai ta ce bala ta ce ya rasu lallai akwai ya ce babu sai ta ce akwai wanda za su shiga ya rasu lallai fanta haraha sai annabi ya daka mata tsawa sai ta ce wa in minkum illa wariduha ita a gurin ta aika aya ta ce babu wani cikinku sai ya shiga wuta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ah, to ki karasa karshen mana baki ji Allah ya ce thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya ba a ibabu ahmad take cewa ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni la arju alla yadkhula an-nara insha Allah ahadun shahida badran wal hudaybiyah annabi ya ce insha Allah babu wani da zai shiga wuta cikin waɗanda suka halarci badar waɗanda suka halarci hudaybiya wato bai'atul ridwan sai ta ce alaysa Allahu azza wa jalla yaqul ba Allah ya ce wa in minkum illa wariduha babu wani cikin ku sai ya shige ta ba sai ta ji manzo Allah ya ce thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu zalimin fiha jithiya to annabi ya gaya mata karshen ayar to ibnul qayyim a cikin as mursala yake cewa da farko ita da hafsa ta samu ishkali ne tsakanin maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na kore shiga wuta daga dukkan wasu masu tsoron Allah dukkan wasu salihai musamman ma waɗannan bayan Allah da ya ambata waɗanda suka halarci badar da waɗanda suka halarci hudaybiya sannan kuma ga wata aya wacce ta fahimci zahirin ta yana nufin babu wani ɗaya face ya shiga wa in minkum babu wani ɗaya daga cikin ku illa ya shiga cikin wutar jahannama ta fahimci ga maganar annabi nan ya kore ga kuma aya tana cewa kowa zai shiga ta take ganin kamar akwai cin karo tsakanin maganar da wannan ayar to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mata cewa ba haka abin yake ba shigar iri biyu ce akwai shiga ta masu tsoron Allah akwai shiga kuma ta azzalimai shiga ta masu tsoron Allah ita ce shigar da za su yi Allah ya kubutar da su wannan wutar ba za ta cutar da su ba sannan ta azzalimai kuma wanda za su shiga su zama sun durkushe a cikin wannan wutar ba su samu damar fita ba saboda haka falaisal wurudu kalwurud ba duka shigar bace take kamar yar uwarta kowace shigar da da yadda take to karkashin wannan ne Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin tahqiqin da yawa littafin sa al-ayatul bayyinat fi adami sama'il amwat yake cewa a cikin wannan hujja da sayyida Hafsa radiyallahu ta'ala anha ta yi da wannan ayar akwai dalili da yake nuna cewa ta fahimci cewa wari duha da Allah ya faɗa a cikin ayar yana nufin shiga Wari duha da Allah ya faɗa yana nufin shiga haka ta fahimta kuma shigan nan kowa da kowa zai yi ta da mutumin kirki da wanda ba na kirki ba shi yasa su kasa fahimtar maganar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a ta na kore shigar mutanen Hudaybiya ko kuma mutanen Badar ta kasa fahimtar wannan saboda annabi shi kuma sai ya kawar mata da wannan ishkalin ta hanyar karanta mata ƙarshen ayar sun manunajin lazina ta ƙau wa nazaru zalimi na fi hajisiya a nan abinda za a fahimta shi ne abinda eh, shi eh, sheikh nasiruddin albani yake cewa abinda za mu fahimta a nan shi ne za mu gane cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mata da ma'anar da ta bawa ayar bai kore ba Wari waridu da ta fahimci shigar ake nufi annabi ce to kewa ya gaya miki ana nufin shiga ba sai ya tabbatar mata illa iyaka ya nuna mata cewa to ai shigar da ake magana ba shiga ce ta azabtarwa ba ba duka ne za su yi shiga ta azabtarwa ba akwai wanda za su shiga su wuce su ne waɗanda Allah ya ce masu takawa akwai kuma waɗanda za a bari a gurfane a cikin wuta su ne waɗanda su ne waɗanda suke azzalimai saboda haka akwai shiga ta waɗannan waɗanda su za su wuce a cikin ta ba tare da uh, zafinta ya cutar da su ba domin ubangiji su wata ala da ya halicci abubuwa ya sanya musu wasu khawas wani abu Allah ya sanya musu khasiyarsa ya sanya wuta khasiyarsa ita ce kuna da aka ce ga wuta to ana tun za ta kona kowa yana da wannan uh, fahimta tana da wannan aka ce wannan uh, kankara ce khasiyarsa ta yi sanyi ko ruwa a da sanyi to komai Allah ya sanya masa khasiyarsa to yana nuna Allah yana so nuna bayansa cewa waɗannan abubuwa da ya yi su da irin wannan aiki shi ya ga dama su yi aikin da ya haɗa su da wannan ya sanya musu in ya ga dama yana iya raba su da aiki sauraka sai ya zama na gashi abin akwai shi an samu sabab ɗin amma ya eh, takallafin musabbab ubangiji ya sanya musabbabin wannan abu kuma shi kuma ya dakata ya zama ba a same shi ba kamar yadda ya faru ga annabi ibrahim a.s. ga wuta ga danganan an hada wanda kowane ne ya shiga cikinta za ta kone shi tana nan da khasiyarta ta kuna to amma da allah bai ga dama ta kona annabi ibrahim ba sai ya dakatar da wannan aiki sai ya zama da annabi ibrahim a.s. ya shiga allah subhanahu wataala ya umarci wuta ta tsayar da zafinta da kunanta qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim saboda ta zama mai sanyi sanyi mai aminci kuma ga ibrahim to haka nan ubangiji subhanahu wataala a lahira zai kowa sai ya ta cikin wutar jahannama da mumini da wanda ba mumini ba da na kirki da wanda ba na kirki ba to amma kuma bayan shiga sai Allah ya tserar da waɗannan ya ya kuma nutsar da waɗannan kamar yadda ya faru da fir'auna da annabi Musa alaihi salam an san kogi ya cika da ruwa khasiyarsa shi da wanda ya shiga ciki ya shanye shi annabi musa alaihissalam ubangiji su ala ya bai da shi ya zama na yabasan ya zama zama na a bushe kayau har zama wakana kulle firɗin kattaudil azim kamar wani katon gini kowannan ɓangaren nan bangaren ya bi ta ciki fir'auna da ya zo shi kuma ciki allah wata ala ya nitsar da shi a ciki to haka nan a lahiran ma za a shiga cikin jahannaman a keta muminai su haye su kuma azzalimai su durkushe a cikinta to wannan akalla za mu fahimci wannan hadisi na hafsa za mu fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da ita akan cewa shiga ake nufi ba ba tsallakawa ba da ta fahimci shigar ake nufi annabi bai ce fahimtar ta ba daidai ba ce illa iyaka ya nuna mata cewa shigar ba shiga ce iri ɗaya ba akwai shiga ta muminai wanda shiga ce da za su wuce lami lafiya babu abin da zai cutar da su akwai kuma shiga ta azzalumai wadda su ne kuma za su kuna da wannan wuta sai dalili na hudu da ya ambata shine abin da aka samu na maganganun magabata na farko malaman salaf sun fahimci wannan ayar a matsayin shiga ake nufi cikin wutar ibn kathir ya ambato da yawa daga ciki daga ciki ya ambato asar na khalid ibn ma'dan da abdullahi ibn rawaha radiyallahu anhu sannan ya ambaci shida ibn jarir at-tabari ya ambaci asar na abi maisara amr ibn shurahbil al-hamdani al-kufi ya ambaci asar dinsa wanda shi ma za mu ambace shi nan gaba sannan ibn kasir ya ambaci asar din abdullahi ibn mubarak da alhassan albasri waɗanda dukkaninsu suna ganin shiga ake nufi da wannan ayar amma wanda ya kawo maganar ula'ika an ha muba'adun muba'aduna ana nufin muba'aduna an azabiha wa alamiha Allah zai nisantar da masu tsoron Allah daga azabar ta da raɗaɗinta wannan baya nufin cewa su shiga su wuce ba tare da ma san wuta suka wuce ba dan sun shiga sun ga gamar hanya ce sun shiga sun wuce ba tare da sun ji zafinta ba ko sun ji raɗaɗinta wanda kuma suka kawo alhumma min faihi jahannam wannan yana magana ne akan duniya kuma ita kuma wannan ayar tana magana ne akan lahira saboda haka abin akwai bambanci ba za ka ɗauko abin da ya faru a duniya ba sannan ka kawo shi nan ana magana a lahira to ci fawar rabbika la nahshurannahum wa shayatin thumma la nuhdirannahum jahannama har zuwa inda Allah yace ce wa in illa wariduha kaga duk magana ce ake akan akan ranar lahira bayan Allah ya tattaro mutane na farko da na ƙarshe ba a magana ce akan duniya ba Abdulrazak As-Sana'ani ya ruwaito daga ruwaya daga ibn uyayna shi kuma daga isma'il ibn abi khalid daga qais ibn abi hazim yake cewa abdullahi ibn rawaha sahabin annabi ne sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana dora hannunsa yana dora hannunsa abin nan yana dora kansa ya dora kansa akan cinyan matarsa sai ya fashe da kuka ita ma matar sai ta fashe da kuka sai ya tambaye ta ke me yasa ke kuka sai ce naga kana kuka shi yasa ni ma nake kuka sai ya ce to ai ni na tuna fadar Allah ne da ya ce wa in minkum illa wariduha babu wani cikin ku face ya shige ta ya ce to fala adri a anju minha amla gashi Allah ya ce babu wani daya cikin ku sai ya shiga don haka na san zan shiga amma ban sani ba zan kubuta ko ba zan kubuta ba wannan ya tuna yana kwance ba shi da lafiya kana maridan kwance yake ba shi da lafiya dora kansa akan cinyar matarsa sai ya fashe da kuka ita ma ganin yana kuka sai ta kama kuka tambaye ta toke me yasa ki kuka ce kawai kukanka ne yasa ni kuka yace to ai shi ga abin da ya tuna Allah ya ce za babu wani sai ya shiga jahannama to amma ban sani ba in na shiga din zan kubuta ko ba zan kubuta ba sahabin annabi ne yake jin wannan tsoro hakanan ibnu jarir at-tabari da kyakkyawar salsala isnadi sahihi ingantacce ya ruwaito daga abu ishaq sabii shi kuma daga abu maisara abu maisara shi ne amur ibn shirahbil al-hamdani al-kufi wani mutum mai yawan tsoron Allah mai yawan ibada ya kasance yake cewa ya kasance idan ya kwanta kan shi shimfidarsa sai ya rika cewa ya laita ni lamtalin ni ummi ya kai cuna ina ma mahaifiyata ba ta haife ni ba sannan sai fashe da kuka a tambaye shi mai kake wa kuka ya aba maisara sai ya ce ukhbirna anna wariduha doha walam nukhbar anna sadiruna minha an fada mana alqur'ani cewa sai mun shiga jahannama amma ba wanda aka gaya masa cewa zai fita to wannan shi yake tayar masa da hankali mun je da bayan Allah suke tsoron wutar jahannama suke tsoron kamun Allah ibadar su da tsoron Allah su baya sa su rudu su rika ganin cewa su a lahira sai dai a yi da wasu amma ba da su ba su kam sun haye ba sa jin wannan kullum cikin tsoron Allah suke kwana suke tashi shi wani abu mai sara yana daga cikin bayan Allah cikin tabi'ai masu ibada masu ibadar gaske kuma yana daga cikin waliyan Allah waɗanda Allah yake gudanar da wasu karamomi a hannunsa ya kasance in ya karɓo albashinsa irin wanda daula irin wanda gwamnati take bawawa duk wasu 'yan ƙasa in ya karɓo to a hanya kafin ya su gida sai ta cira yana bawa mutane mabukata sadaka in ya ga wannan ya cira ya bashi in ya ga wancan ya cira ya bashi don ya kawo gida aka zauna aka kirga albashin sai a ganshi kuma a cike tsamtsam kama bai taba komai ba sai yake duk sadaka sai yake cewa yan yan dan uwansa abnau akhi sai yake cewa to kuma ku rika yi mana sai suka ce to muna da tabbas ne mun bayar muka zo muka lissafa za mu gansu tsabtsab ya ce to ai ai ni ban sharɗanta wa ubangiji na ba ni ma ban sharɗanta ku yanzu kuna so ku sharɗanta wa Allah in Allah zai bar muku kayan ku za ku bayar ce to ni ba mai sharaɗi da shi ba saboda a lokacin ko sun yi ba za su ga kudinsu ya ragu saboda su yanzu da sharaɗi suke so su yi to shi kuma tun farko da mun bai sa wani sharaɗi ba to kaga shi ba a fahimtarsa wa in minkum illa wariduha ya fahimce ta a matsayin shiga ake nufi ce an gaya mana za mu shiga amma ba an gaya mana za mu fita ba za mu shiga amma za mu fita ba mu sani ba waɗannan duka suna nuna maka cewa shiga ake nufi Allah ce kana ala rabbika hatman maqdiya a cikin ayar za mu ga ubangiji subhanahu wataala ya sanya sifar taqwa ita ce sifar da za ta tsirar da mutane wannan yana nuna maka girman takawa don abin da aka ce maka tsoron Allah takawa ce to wannan abu ne babba kusan wanda za su duk wanda ya shiga cikin jahannama in ba mai takawa ba ba wanda za a fidda sun ma jilla zina taqaw masu takawa su za a su za a bin a taqawa shi ne mutum ya sanya garkuwa tsakaninsa da fushin Allah da azabarsa ta yaya za ka sanya shamaki ta yaya za ka sanya wuƙaya bimtisali awamirihi wajtinabi nawahi bi fi'l alwajibati wa tarki almanhiyat kai abinda Allah ya wajabta maka duk abinda ka san Allah ya tilasta maka yin sa to yi kokari ka sauke wannan nauyin sannan kuma ka yi kokari ka gujewa duk abinda Allah ya hana ka duk abinda ka san ya haramta to yi kokari ka guje shi wannan shine takawa wanda duk bai samu wannan sifa ba ta aikata wajibi da gujewa haramun to bai samu takawa ba wanda bai samu takawa ba to Allah bai faɗi shi cikin wanda zai kubutar ba thumma nunajji na taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya waɗanda za a bari a gurfani a cikin wutar jahannama kuma sai Allah ya sifanta su da adh wanda shi kuma wanda yake nuna maka girman hadarin zalunci ko ya yake ko ka zalunci kanka ta hanyar ƙin bin abin da Allah ya yi umarni ka bi duk wanda zai bar abin da Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni ya yi ya wajabta masa ya yi to wanda ya zalunci kansa wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsa ka zalunci kanka ko mutum ya yi mafi girman zalunci wani shine shirka inna shirka da zulmun azim ko kafirci wal kafiruna hum zalimun ko ka cutar da wasu ta hanyar hana musu haƙƙinsu ko kwace musu haƙƙinsu kana cutar da wani ta hanyar ka hana shi haƙƙinsa ko ka kwace haƙƙinsa ko kai abin da zai cutar da shi a jikinsa wannan duk zalunci ne zalunci wani abu ne mai girman gaske dai Allah subhanahu wataala zai bar wasu a gurfana a cikin wutar jahannama kuma ya faɗi sanadiyar barinsu saboda zalunci kuma bai fayyace maka ba cewa zalunci da yake nufi a nan kafirci kadai wa nazaru zalimin saboda azzalimuna anan an sa su sune suke muqabilin almuttaqun in mutum baya cikin almuttaqun to yana cikin azzalimun daman gida biyu zai kasa su da almuttaƙuna da azzalimun almuttaquna din sune za su haye sune za su haye azzalimuna din kuma sune waɗanda za a bari saboda in dai mutum baya cikin almuttaƙuna. a daidai lokacin to yana cikin azzalimuna babu kashi na uku daga waɗanda za su haye Allah ya kira su almuttaqun waɗanda zai a bari sai kuma waɗanda za a bari a cikin jahannama Allah ya kira wasu azzalimun saboda zalunci wani abu ne mai munin gaske ubangiji subhanahu wata'ala ya halaka al'ummomi saboda saboda zaluncinsu saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta zalunci kuma ya haramta wa kansa kuma ya sanya shi haramun ne a tsakanin mutane ni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu kada ku zalunci junanku wa tilka alqura ahlakna ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim maw'ida wa tilka alqura ahlaknahum lamma zalamu Allah ce ya halaka al'ummomi saboda abin da suka yi na zalunci saboda abinda suka yi na zalunci ubangiji subhanahu wata'ala ya halaka su sifar zalunci ita ce sifar da ta sa ubangiji ya halaka su ashe zalunci wani abu ne mai munin gaske wanda ya kamata mutum ya kuje masa annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa kamar yadda yazo cikin sahih bukhari hadisin abdullahi dan umar annabi yake cewa az-zulmu zulumatun yawm al-qiyamah zalunci dufai ne ba duhu ɗaya ba dufai ne a rana gobe kiyama Allah ka kiyashe mu Allah ce kana ala rabbika hatman maqdiya wannan ya zan abu ne da tabbas kuma abin zartarwa ga ubangijinka wato ubangijinka ya riga ya tabbatar da da wannan sai ta faru babu makawa kuma ya riga ya yanke hukunci cewa hakan zai faru a cikin littafin bukhari da muslim hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ya mutu لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم باب وتا wani ɗaya daga cikin musulmi da 'ya'yansa uku za su mutu kuma rana wuta ta shafe shi annabi ya ce illa ta hillatal ƙasam sai dai warware rantsuwa wasu malaman sun fassara illa ta hillatal ƙasam a da cewa wannan kana a larabe ka hatman maƙadiyya ɗin da aka faɗa yana nufin rantsuwa ce ubangiji ƙasaman wajiban to kamar Allah ya ce wannan abu faruwar rantsuwa ce da take ta wajibi wato sai ta auku sai suka ɗauki wannan hadisi suka ɗora a wajen fassarar wannan aya suka ce illa ta hillatul qasam da annabi ya faɗa anan yana nufin sai dai warware waccan rantsuwa da Allah ya da cewa kowa sai ya shiga cikin wuta to wannan ita ce za ta sa mutumin da 'ya'yansa uku musulmin da 'ya'yansa uku suka rasu ya yi haƙuri ya mai ɗaya dangana da Allah ya dangana ga Allah wannan shine kawai abin da zai shafe shi na wuta shine shigar wutar da zai ya wuce wanda kuma kowa da kowa zai yi zai abin nan zai wuce malamai sun yi sabani wajen cewa wannan aya akwai rantsuwa a cikinta inda aka ce kana ala ka hatiman maqdiya rantsuwa ce ko ko in ba rantsuwa bace to akwai rantsuwa a cikin ayar ko babu rantsuwa a cikin ayar saboda a cikin wannan hadisi an ce illa tahillatul qasam sai dai warware rantsuwa to kamar akwai rantsuwa a cikin ayar to a ina rantsuwar take to wasu suka ce rantsuwar shi ne a cikin ayar akwai kaddara rantsuwa wa in minkum illa ha? wallahi in minkum illa ha? ce wallahi babu wani cikin kuface ya abin nan wasu kuma suka ce a'a ai ita wa in minkum illa ha? an yi adafinta ne akan rantsuwa akwai rantsuwa can a baya da Allah ya fawa rabbika lanahshurannahum wash-shayatin fawa rabbika da rantsi da ubangijinka to sauran ayoyin da suka zo a dafi ne akan wannan sannan wa in minkum illa ta zo ita kuma a dafi ita ma akan su saboda haka kamar an ce fawa rabbika lanahshurannahum wash-shayatin sannan kuma anan aka ce wa rabbika in minkum illa wariduha da rantsi da ubangijin ku sai kun abin nan wasu suka ce ko wasu suka ce a'a daga kana ala rabbika hatman maqdiya ana nufin kasaman wajiban kasaman wajiban wurin rantsuwa ce ta wajibi wannan an samu wannan fassara daga Abdullahi dan Mas'ud da Mujahid da Katada da Ikrima daga cikin tabi'ai sun fassara karshen ayar da cewa ana nufin rantsuwa to akwai dai bayanai da malamai suka yi dangane da wannan amma shek ah, Muhammad Aminu Shantiti yana ganin cewa ah, ayar babu rantsuwa babu rantsuwa a cikin ayar kuma waccan hadisi illa ta tahillatul qasam ba yana nufin wannan shiga ta cikin wutar jahannama kamar kamar irin togaciya ce ta dan wani abu kadan laraba suna yin wannan uslubin sai ba zan yi maka abu kaza ba kowa da ba zai abu kaza ba illa tahillatul qasam wato sai dan kadan illa shi shine kawai illa tahillatul qasam din amma ba wai na nufin suna nufin rantsuwa ba ana cewa lokaci yayi zamu dakata anan abinda muka faɗa na daidai Allah ya bamu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh